wanda ya malam eh, tambata ne ita ce a halin da muke ciki yanzu turawa suna kirkirar wani kasuwanci ta hanyar yanar gizo idan ka saka wani kuɗi za ka samu ninkinsa uku ko hudu a wata biyu ko uku ana ji sannan kuma kai baka san ta wace hanya irin wannan kudin nan yake eh, zaruwa ba ko? Hmm. abin ta kai shi malam yanzu yawancin matasanmu musulmai suna irin wannan kasuwanci shi malam wannan kudin halak ne ko ba halak ba ne na san laikatu to ai ka kai fa da kanka ka ce wani irin abin nan eh, wannan hanyoyi na ni abin da nake so in gaya wa 'yan uwa dangane da wannan matsaloli hakika mutane ana cikin <clears throat> matsaloli na tattalin arziki da kuma talaushi ya baibaye mutane <clears throat> ya baibaye samari da rashin aikin yi da sauransu to kuma ita hanyar abinci wajibi ne mutum ya tsarkake ta ya zama ko shubuha kar ka bari ka rayu akan shubuha kai kokari duk abin da zaka samu ya zama jali halan ne rayuwa akan shubuha yana da hatsari duk abin da baka san hukuncin sa ba kar ka sai ka fara shiga ciki sannan ka zo kai tambaya na farko ina baku shawara duk lokacin da wani abu ya fito sabo tunda yanzu muna cikin wannan yanayin ne na tasirin social media a kullum a kowane abu akwai masu making great amount of money ta hanyar social media yan social media din nan ko in ce masu harkar computer yanzu su ne kasuwarsu take ci ta hanyar iya computer nan da iya harkar intanet mutum zai iya rayuwa ya ci abinci ta hanyar tallace-tallace kawai ka buɗe fejin da wasu za su zo su yi talla in mutane sun san wannan dabarun da su suka shiga ku shiga wani information technology din nan ana cin abinci da shi sosai a zamanin yanzu kuma ta hanyar halal ka buɗe website mai kyau mutane kamfanoni za su yi talla a kai kuɗin da za ka samu miliyoyi ake yi a sati miliyoyi wasu suke yi sati a wata za ka ga nan da nan mutum ya zama mai kuɗi ta hanyar wannan tallace-tallace to wannan hanyar ta fi wa mutum sauƙi ya ƙware a kwamfutan nan ya iya wannan maimakon ya zauna ana ta kawo tallan abubuwa caca caca caca iri iri yanzu a duniya sun fi dubu nau'i daban-daban da wayo da dabaru iri iri kuma sannan <clears throat> yanzu an samu hanya tunda ana cashless policy wajen economy ma'ana an fi amfani da atm da harkar transfer din nan ta hanyar mobile banking internet banking zaka kuɗi yana nan a wuri guda baya yawan motsi amma kawai accounts ne ake debiting da crediting irin business ɗin da ake kenan yanzu to sauƙin waɗanda suke son caca su yi pooling resources pooling da p double o su yi pool in ana nufin su tattaro kudin mutane su hada shi wuri guda su su je su yi investing a wani wuri ko kuma suna ɗan tsakura muku hanyoyin dubbai suna nan sun fito yanzu daga yadda bara za a yi a ce ka sa kaza kuma za ka ga kuɗi na zuwa maka kaza da kaza to duk inda ka ji wannan kawai ka kiyaye shi duk dabara duk abin da za a ce ka zo ka kawo wani abu to ka karanta conditions din before you go into any, anything yawwa meye conditions din za ka gansu da tsawo wajen shafi nawa kuma rubutun in mitsitsi to ka tsaya ka karanta ka samu lauya ya fasara maka me ake nufi me ake nufi ka gamsu da abun kuma ka fahimci abun in akwai bukatar fatawa je kai fatawa sau da yawa masu fatawa jiya wani ya bugo mun waya da kano ne ina jin akan irin wannan sai ke cewa shi yana son a bashi mafita za a baka a instagram ne suna zuwa da hotuna sai a ce in kai laiki hoton adadin da kai laiki na? in kai farko subscribe ma subscription za ka fara yi in ka yi subscription din ka buɗe account ka yi signing up ka zama za ka iya signing in ka zama kana da account na san wanda to in ka riga ka zama member a wurin to akwai hotuna za ka rika liking kana yi gwargwadon adadin hoton da ka yada a cikin web to gwargwadon kuɗi da za a rika biyan ka amma kafin kai signing up din kai za ka sa wani kuɗi to anan matsalar take nake ce masa da a ce aiki suka baka na iya laikin din na farko sai a duba hoton in ba wani abu na haram a cikinsa da sauransu in kai laikin din ka yada musu in talla ne to in aka biya ka wannan aiki kai musu aka biya ka amma me ya kawo kai ka ba da sittin kuɗin ya dawo ɗari misali to nan anan matsala take su wannan sittin din da zaka bayar ita ce komai a wurinsu saboda da irinka da irinka da irinka da suka ɗauko kuɗin suka tura musu sittin sun samu da yawa su kuma masu wannan samun ɗari ɗari ɗin ba ku da yawa don haka wannan caca ce ba wani abu ba duk abin da za a ce kawo kai ma za ka samu in ba kasuwanci ake kuma da aka gaya maka wannan irin kasuwanci ba ne wannan shi ne za a ce ba ake lokacin da wannan abin naku ya fito na nan birnin kudu wannan inclination ɗin kuka duk kuka rude kuka je kuka ta shiga yanzu mai labarin abin ne to akwai wanda ya zo ya sami za su tafi kano akwai wani malami komai zai halatta musu na ce bismillah ku ce kusa hmm. haka yanzu an zo ana ta wannan abubuwa din bashin nlc din yanzu shi kuma ake ta tambaya a kai hmm. hakika muna cikin hali wallahi na yadda amma ba komai ne za a zuro maka a zuro ma takobi ka karba a zuro maka igiya duka karba a'a ka kalli igiya to duk abin da karka shiga wani abu sai ka yi bincike a kansa kuma ku samu wayewa ta wannan zamani ta hanyar wannan information technology a yi karatu sosai amma a san ka'idoji na shari'a shi musulunci ba addini ne da ke takura wa mutane ba ka'ida dangane da mu'amala ita ce komai halar ne sai abin da allah haramta wannan muna sane da wannan duk akadin da ba riba a ciki ba gharar ba jahala kuma babu gishi je kai abinka wannan su ne abubuwa manya-manya guda hudu ba riba ba jahilcin abin da ake kasuwancin a kai ba rudi yau babu kuma ƙimar shine caca sannan babu algushi ka yi kasuwancin ka kalau amma in dai akwai ɗaya daga cikin waɗannan to ka kiyaye shi duk abin da aka ce wannan riba ne to kai fa Allah zai tambaya wani wani zai zo ce maka aito malamai yanzu sun ce mu yan arewa an bar mu a bayan ba mu karɓi wannan kuɗin ba za mu talauce kaza da kaza yan kudu duk sun karɓa ka an baka miliyan uku kana karɓar miliyan uku mai za ka yi hmm? dala mai za ka yi wa zan tambaya aure wani zai je yau da aure da mota da me ko kuma bikin 'ya'ya ko ba ka ba kana gama wannan to shi kuma ka ya shiga matsala kuma kullum sai a shekara uku kuma wani interest din cumulative interest ne wanda bai karanta commercial law ko commercial abin business na zamani ba zai san waɗannan abubuwan ba cumulative interest karuwa yake yi duk shekara percentage din yana karuwa za a yi ta kara ja a yi ta kara ja to kai ka daɗe baka gama biya ba bayan kuma wanda aka baka duk ka cinye shi to irin wannan fa bashin da ake bayarwa yanzu duk irin wannan ne lokacin biyan hawaye za ka yi lokacin karɓar kuma kana ta murna an baka miliyoyi sun taru guda wani a rayuwarsa bai taɓa riƙe dubu hamsin tasa ba sai gashi an bashi bashin miliyan uku bankuna yanzu ka duba ka gani duk lokacin da balance ɗinka ya sauko ƙasa za ka ga banki su ne maka tallan bashi ko ba ka bane zai ga an maka text to akwai opportunities ba 300,000 yanzu nan yau za a baka instantly za ya maka sai ka ce eh to ina so sai ka je kawai kai sani sai a baka sai kai wata uku albashin ba naka bane to wannan shine sharrin riba haka abin da ya shafi wannan harkar ta ka kawo kaza a baka kaza bayan baka san kasuwancin ba ta ce wannan wani ne ya tattara kuɗin yanzu yana can yana business da shi kai kuma za a ce za a yaga ma wannan wanda ya bada dubu biyu dubu hudu za ta ta shigo masa ko dubu shida wata kaza da kaza gashi na kukun bayar a nan garin ba ku komai ba ko zo ka tambayi waɗanda suka samu sai ka ji ɗan adadi ne kaɗan inda lissafi za ka yanzu mutanen birnin kudu suka shiga ink nation in ink nation ne ko menin ink me nation to inda za ka tattara adadin wani ya bada kaza wani ya bada kaza za ka ji miliyoyin da suka fita daga birnin kudu da yawa amma ka tambaya in kowa ba zai ɓoye maka bai faɗi nawa ne ya shigo masa mutanen da suka samu ɗin guda shi ma sai ka lissafa sai ga to ina kuɗin birnin kudu ya fita kuma bai dawo ba wani ya yi wani gun da shi don haka ku kiyaye don allah a daina yaudarar ku da za ka yi karatu kuma ka koma kidahumi akwai mamaki wallahi ni da na ji abun tun ran da na fara jin wannan abun na ce ku kiyaye wannan zancen a ce haddafa wani da wani har an karɓi nasu ganin ce kowaye da waye allah ya sauke barakallahu fiku